الرحمن الرحيم وانا littafi na Abu Aziz kisasul Qur'an har yau dai muna tattaunawa akan wato kisan Annabi Adam da darussan da ke cikin tarihin Annabi Adam alaihi salam yau zamu tashi auladu Adam yayan Annabi Adam ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير في تاريخه عن بعضهم an samo asari daga abu jafar ibn jarir a tsabari kina cikin tarihinsa an ba'adhihim ya samo asarin hadisi daga isra'iliya sashen bani isra'il kenan shi ne an ba'adhihim anna hawa'a waladat li adam alaihi salam 40 waladan fi 20 batanan cewa hawa'u ta haifa ta haifa ma annabi adam ƴaƴa 40 ne ciki kuma guda 20 ta samu wato duk in ta haihuwa ya'ya bibi take haihuwa ta samu ciki so ashirin ta haifi ya'ya arba'in kwallo ibn ishaq ibn ishaq shi ya zo da wannan asali wakila wasu suka ce a'a mi'atun wa ishirin na batanan ciki ɗari da ashirin ta samu fi kulli wahidin zakarun wa unsa kuma kowane ciki namiji da na mace ne a cikin ta haihu ne sau 120 awalhum qabila wa akhihi a wa ukhtihi na farkonsu su shine qabila wa ukhtihi da yar uwarsa wa akhiruhum abdul mughith wa ukhtuhu na karken su shine abdul mughith da yar uwarsa mallan yace wala dalila ala wa ma zakara ma'ahu wannan adadin babu nafsi a cikin qur'ani ko nafsi a cikin sunna sai dai cikin isra'iliyat haka ne ko ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraj idan bani isra'ila suka faɗi magana a littafin su manzon Allah ya bada ma'auni ne in akwai shi a littafin mu sai mu ce ba nasu bane dama namu ne in kuma hadisi nasu yazo su aka ce mana wannan abun babu shi ƙarya ne to in sun ruwato sun ce ƙarya ne idan suka ruwato ba mu da shi fa ba ce ƙarya ne ba kuma ba mu da shi wanda ya ga dama ya yi kirishi wanda ya ga dama ya bashi mun karanta irin wannan misali a baya ko? mun karanta irin wannan misali a baya yanzu annabi musa a ƙurani an ce yana da sanda haka ne ko? to abu nun isra'il ƙurani bai zama da cewa sandan nan itacen gwaiba ne ko ko na mangoro ko na dundu ne ko na garmo me ake cewa oho sunayen itatuwa ne, itatuwa mafi sunansu ya kare. to amma a banu isra'il suna da sunan itacen misali sai ce to wannan bishiya sandan sanda ne na dundu misali to kaga suna ne kawai ta zo da shi kamar annabi ibrahim an ce ya samu tsuntsaye guda hudu mabambanta ya yanka ya tsatsaga su ya rarraba misali ya ɗauko kaza ya yanka ta hudu ya ɗauko talotalo ko agwagwa yanka ta hudu ya fasa ya tsuntsunta ya je a aji tsuntsaye kawai aka ce ya yanka sai ya rarraba sai kuma Allah ya umarci tsuntsayen ya ce su haɗe bayan ya haɗa naman wuri guda ko ne guda hudun da ya yanka misali sai ya haɗa guda sai ɗibu kaza ya sa mai rakumi ta bai shi can wuri kaza ya zubar kai kuma wannan ka je wuri kaza ka zubar wannan kaza ka je ka zubar aka to ya kira su misali sai ce zakara sai kunna bangare ta ce fufufufufufufufufufu sai haɗe sai dawo sai kama sai cara a gaban shi to kaga mu ba ce mana zakaru ne ba wato amma bani isra'ila suna da wannan sunayen za su ce to ya yanka jimina ne ya yanka su to irin waɗannan sunayen har da su an bani isra'ila kama asabul kafi ƙurani bai zo da sunansu ba ndassi bai zo da sunansu ba to amma dama jama'a ne wanda suke rayuwa tare da su to ana samun wasu sunaye za ga suna tare da su a can babu bai zo a zahirin qur'ani zahirin sunna bai soke shi ba kuma tabbatar da shi an gane ko sun manta sharan nasu ba da zalika wa kasaru daga nan dai suka ta yayyafa sai mutane suka yawa wamtaddu fil ardi haka ne mm-hmm. suka miƙe suka yaɗu a doron ƙasa wannan mau suka bunƙasa kamar kala ta'ala ya ayyuhan nasu su ta nasu taqurabakum ya ku mutane ku taka tsantsan game da dokokin wanda zai halaka min nafsin wahida wanda ya halice ku da gare guda wa min ha zauji ha ya halicci ranta daga gare ta wa basa huma rijalan kathiran wa nisaa daga ciki ya ciro ƴaƴa maza da yawa da mata da yawa wal muhim an adam alaihi salam atala Allah umrahu abin da ke da muhimmanci dai annabi adam ya yi tsawon rayuwa hatta al kaseera min zurriyatihi yaga ƴaƴan shi da yawa ya hayayyafa da yawa ra'a minhum as-salihu wat-talihu yaga mutumin kirki yaga mutumin banza wal khabith da fasiki wa tayyib da mutumin kirki kama sai ya ci insha Allah kamar nan gaba kadan zai zo Adamu ala firashil maut annabi Adam akan shimfidan mutuwa wa bada hayatin hafila bayan rayuwa wadda take cike bil alami wal amali da radadi da buri ai haka rayuwa take cikin mun za ka ce sai dai ne wanda za ka bai da wani problem amma alam damuwa irin kowa kuma da irin damuwan shi wani damuwan shi bai karya bane wani damuwan shi albashin shi bai isan shi wani damuwan shi in yi bude shago ba ciniki wani damuwan shi kaza kowa da damuwan shi ko wani kuma shi damuwan shi shi duk wannan ba matsala bane wani abinci ba shine matsala ba yanzu nawa ne shi ya take an fa gangaro wani gangara in fa ba dauki mataki ba shi a fa zai kari ya rasa sukuni ya je nan a guje ya tau shi ya zai shi abin da mishi kenan shi ƙoni shi ta da Allah ya ta kwana ma ta yi rugu-rugu ta watsi don bai ma santa ba bai <laughs> ta kamo ba ba a fiye da miji da wani shiya ko wani abu zo da haka matsalan wannan ba shine matsalan wannan ba matsalan amma kowa na da abin da ya dame shi shi wannan mai shiya din ga maka zai shiga jirgi ba kasan nan ya je wani wuri yanayi na so ya tare kada wannan fa a samu wannan matsalan ya rasa sukuni shi abinci bai dame shi ba abinci da safe sai ci kala goma da rana kala talatin shi ko wannan tun yana shan shayi ya koma kamu kamu ma an kama shi bai samuwa Allah ya kare mu so da ka bayan rayuwa mai cike bil alami da radadi wal amali da buri wal mihani da jarabawa wal minhi da kyauta wal balaya da wahalhalu wal ataya da kyaututtuka balaya shine asarori kenan da kyaututtuka ana waqatul rahil lokacin tafiya yayi wal kulli ajalin kitab duk wani ajali yana rubuci ajalin kowa na rubuci na'am ana li adam an sariha lokaci ya ga nabi adam ya huta min ta'abid duniya wali awailiha wato daga wahalhalun duniya da musibu na duniya tarikan khalfa hudurusan ya bar darussa wa ibaran da abun lura latun sa wanda ba za manta da shi ba ana lahu alaihi salam lokaci yayi gare shi an yaskuna bi da rabbihi ya zauna kusa da sa allazi khalaqahu bi yadihi wanda ya lice shi da hannunsa wa khalaqahu ala suratihi ya lice shi a suran shi shi annabi adam din wani faka fihi ruhihi ya hura masa rai wa allamahu al-asma kullaha ya sanar da shi sunaye gabaki daya wa asjada lahu al-mala'ika ya sanya mala'iku suka mai sujada wa faddalahu ala kathirin mimman khalaqa tafdilan ya fifita shi a mafi yawan halittar da Allah yi ma za yashtahi to a ƙarshen lokaci a ƙarshen gargara mene annabi adam ya rika bukata an uti bini damratu sa'di daga uti bin damra as ya kala yace ra'aytu shaykhan bil madina ga wani dattijo a madina ya takallamu yana karantarwa fas'altu anhu sai ce wannan dattijon a madina wane ne shi fa sai suka ce min hala ubay ibn ka'b radiyallahu anhu wannan shi ake ce min dan ka'b kowa ya san waye ubay dan ka'b makaranci Alƙurani wanda yake tsare garin madina bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin halifan umar fa kala yace warfahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi hadisi amma hadisin ya kai shi zuwa ga manzon Allah yace marfu'i ne yace inna adam lalle annabi adam lamma hadara hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa kala libanihi sai yace ma 'ya'yansa ai bunayya ya ku ƴaƴana inni ashtahi min simar janna ina kwaɗayi ina jin kishin 'ya'yan gidan ƴaƴan itace na gidan aljanna qalu sai yace fazhabu um, kala sai ce fa zahabu ya buna ya lahu sai yayan suka tashi daga jinyansa suka tafi nema mushi wani abu kamar misali a ce mutum ne yana jinyan mahaifinsa sai mahaifin ya ce ina da bukatan kaza ai kaga ba zama zaka yi ba ko mutum zai tashi ne ya fita je nemowa sai suka yi waje suna nema humul malaika sai malaiku suka ci karo da su wa ma'ahum akfanuhu wa hunutuhu malaiku su suna dauke da likafani da turare ai wannan hadisin manzo Allah ya inganta cewa in za a cire ran mutum mumini akwai turare da likafin da ake ba daga gidan aljanna mala'iku su taho da shi rai manzala ya ce kaman wani abu ne wanda ake dilalawa in sun zo za su shimfiɗa likafanin su daga gidan aljanna sai su dilalaran su dilalaran akan likafanin in suka dilalaran kuma sai su bi shi da turare sai su nade shi ruhi daga Allah ne sai aka tafi da shi wajen Allah jiki kuwa dama ƙasa aka kwakula aka gina shi sai aka bar shi a ƙasa mu kuma sai mu hidima ga wannan fatar gangan jikin da yake daga ƙasa ne sai mu mata hidima ita ma mu nade ta sai mu aje likafani biyu kenan likafanin farko na mala'iku ne da turaren sun tafi da rai likafani na biyu kuma namu ne wannan gangan jiki ne wanda zai rube an gane ko sai a haka rami sai a sashi sai ya rube don mun karanta a baya ko manzo Allah ya ce jikin mutum zai rube ga baki ɗaya banda ajibu zanabi ajibu zanabi shine wani wani wani halitta kwaya ɗaya wanda manzo Allah ya ce ba zai ba zai rube ba shi jiki jikin dan adam manzo sallallahu ya tabbatar a hadisin hadisin kaul duka zai rubi amma banda na annabawa ya istisna'in na annabawa kuma ya ce daraja ne duk wanda ba annabi ba yi aikin kirki aka istisna'in jikin shi bai rubi ba to ba na za zaka iya kare cewa daraja ne an gane ko zan maimaita wannan magana ina faɗin shi ne da gaske jiki rubewa zai gaba don manna ajibu zanab wannan hadisi ne kauli jiki rubewa zai yi to tunda manzo Allah ya ce duka kowa zai ribe in hada wani wanda ba zai ribe ba ai manzo Allah za jira ya toge shi ko to sai toge kansu yace banda annabawa banda annabawa ƙasa ba ta isa su jikin su ba kuma daraja ne a wurin su daga sufa su yi shuru to in wani mutum jikin shi ƙasa ba ta ji ba fa daraja ne ba za ka yi kare kanka ba abinda malamai suka tafi da wanda aka binne shi rubi da wanda aka binne shi bai rube ba in dai ba wanda manzo Allah ya mishi istisna'i ba annabawa ba to duk ɗaya ne don kada a haƙo kabarin wani ka gan shi fes ka ce wani kawai ɗan aljanna ne ka da ɗauka a hoto kana cewa kakanku ne na goma ku gidanku duk yan aljanna ne to in kakanku ne na goma an ji shi ɗan aljanna ne to kaifa kaifa to ballantana ba ka da nasin za ka kare kanka a haka an gane wannan ko Allah ya taimake mu saboda ka ba ta daraja bace in kaddara ta san hako wani kakanka ko wani ka bai rube ba ka gyara shi ka rufe shi ka bar Allah al'amarin shi na hannun Allah ba wani abu ne na talla ba Allah ya taimake mu wanda zai iya tallanka mun zala ne kadai wanda zai tallanka kanka mun zala ne kadai in manzo Allah ya daga hannun kakanka yace kowa ya kalli Da janna ne to shikenan amma ba wai ya mutu yana gawa ba ka ce mana kai ka ce mana shi da aljanna ne Allah ya kare mu ko kuma wani baban shi shi ya mutu shi da aka baka kai babanka bai rube ba shi baban shi ya rube ka ce baban shi na wuta kai ko naka na aljanna so da babanka bai rube ba Allah ya kare mu mun ba sa bai sa hannu ya mangare kama shi kenan duwa hadiya ya ce a shiga wutan gaba daya saboda haka sai suka hadu da mala'iku mala'iku na tare da likafani da turare wa ma'ahum fu'usun su kuma waɗannan gafatanyu wal masahi da abun sare-sare wal makatili da abun ɗiban ƙasa faƙalu lahum suka ce musu da fu'us da masahi da makatil wato abun haƙi da tsara da ɗebe-ɗebe sun je za su tafi daji su je nemo abin da yake bukata yayin itace yake nema faƙalu lahum sai mala'iku suka ce ma ‘yan annabi adam ya bani adam ya ku ‘yan annabi adam ma turiduna me kuke nema eh, ma turiduna me kuke nema wa ma turiduna me kuke nema au ma turiduna wa aina tatulubun wata riwaya ta ce a'a me kuke nema ina za ku je ku nemi wani abu ina za ku je qalu suka ce abuna maridun babu mu ne bai da lafiya washtaha min simar aljanna kuma gashi abin da yace yana bukata ƴaƴan bishiya na gidan aljanna to ku da kuke duran kasa ina za ku ga aljanna kila sun dauka aljannan abin da ake janna aljanna shine lambu saboda ka je wata lambu su samu ayaba da kankana da inabi ko faƙalu sai suka ce irje o faƙad maza abokum ku koma gida ya babanku ya riga ya rasu faja'u falon mara faja'u sai mala'ikun nan suka tunkari wannan gida falan mara atuhun hawa da hawa ta ga mala'ikun kaga ita ta san su hum sai ta gane mala'iku ne falazat bi adam sai ta koma jiki ba adam ta rungume shi ta manne da shi kenan za su tafi da shi su tafi da ita ko Faƙala. ilaiki anni fa inni ma utitu min qabliki annabi adam da kanshi annabi adam da kanshi da ya mala'iku mutuwa suka zo ta je ta manne mishi ta gane mala'iku ne ta manne mishi sai ce a ki janye jikinki aini na riga ki zuwa <laughs> kenan riga ki tafiya ko na riga ki zuwa ki banna riga ki muke tukuna tunda ai sai da kan ci annabi adam ai mun karanta a farko aka gina shi ma yi shekara kusan arba'in sannan aka hura masa rai sannan ya dauki wani lokaci sannan a cikin shi aka cire to na riga ki na jima ki tsaya ki dan ƙara koda shekara 100 ne ni na riga na wuce inda akalla dai na wuce na riga ki fakhalli baini wa baina mala'ika ki kyale ne ni da mala'iku ni kadai mala'ikatu rabbi azza wajal fa qabaduhu suka karbi ransa wa gasaluhu suka yi masa wanka wa kafanuhu suka sa masa likafani wa hanatuhu suka sa masa turare wa hafaru lahu suka haƙa rami wa lahaduhu suka yi masa lahadi wa sallu alaihi mala'ikun suka yi masa sallah thumma adkhaluhu qabrahu suka sanya shi a kabari fa wada'uhu fi qabrihi suka sanya shi a cikin kabarin suka shimfida shi a cikin lahadin kenan thumma hasu alaihi suka zo kasa a kansa thumma qalu suka ce ya bani adam hadhihi sunnatukum ya ku yan adam wannan sunnan ku ne akhrajahu hakim wa qala sahihul hakim fitar da wannan asalin hadisi ya ce lafiyayye ne wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya ce wannan asali lafiyayye ne wa qala ibn kasir ibn kasir yace isnaduhu sahihun ilayhi wannan hadisi ingantacce ne an jingina zuwa gare shi wa ikhtalafu fi mawadi'i dafnihi amma malaman tarihi malan ya sa dubu sun yi sabani na aka binne shi fal mashhur annahu dufina inda al-jabal allazi uhbita fihi fil hindi abin da yafi inganta yafi shahara kai ba inganta ba shine an binne shine a dutsen da aka sauke shi a India dinda ya sauka a indiya ne shi ta wani ta sauka a saudiya ko a jidda dukkan su a duwatsu suka sauka to a wannan dutse gefe na aka binne shi wakilo suka ce a'a bi jibil abi kubais bi maka jibil abi kubais babban dutse cikin duwatsun suka kewaye ka'aba to ana aka binne shi wal qata'u mallan yace mutun ya yanke hujja yace da wannan shine ainihin nasi fi hada a wannan matsalan inda kabarin shi ke yastahilu abu ne mai wuya bai ce babu ba kana iya ƙara karatu li adam wurudud dalil saboda shi bai da wani dalili a hannun shi wallahu alam Allah shi ne mafi sani miskul khitam an salmanu, radiyallahu anhu qal daga salmanu Allah ya kara masa yadda yace lamma khalaqa Allahu azza wa jalla Adam alayhi salam lokacin annabi Allah ya halitta annabi Adam alayhi salam qala Allah ya ce masa wahidatul li akwai wani aiki da zaka yi kwara ɗaya nawa ne wa wahidatul laka akwai guda ɗaya naka ne wa wahidatun baini wa bainaka akwai aiki guda ɗaya ni da kai ne zamu raba fa amman li aikin da zaka yi a duniya wanda nawa ne ni kadai ta'budu ni wala tushrik bi an kabota min kada kai shirka wa amman latilaka aikin da yake kuma naka ne fa ma amilta min shay'in tuka bihi duk aikin da kai zan baka sakamakon sa wa ana aghfiru ni na gafara wa ana ghafurur rahim ni fa mai yawan gafara ne mai tausayi wa amallati bayni wa bainaka amma aikin da yake tsakanin ni da kai zamu raba min kal mas'alati wad du'a roko da addu'a naka ne wa alayya al ijaba wal ata karba da badawa nawa ne khabarun sahihun akhrajahu ahmad fi zuhudi sai mu tashi ke satu kabila wa habila in mun hada su gabaki dai sai mu ga meye muka tsantsanta kisa annabi adam alayhi salam mako mai zuwa in Allah ya yarda Allah ya tafi ku me za mu samu a wannan kitabi babu al-munir fi tazi tafsiri na tafsiri samu ko da bukara ɗaya